الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وإن دسكي سورارم ودكلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متى نسيح قولي ما مجال التافي ومنع تحليل شبهاني kun san shegin ciwo ne shubaha in ta shiga mutane ba a yi tahalilin ta ba akwai matsala wannan ita ce halka ta ɗari da goma daidai a cikin littafin taƙi din hilali alhadiyatul hadiya Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama akwai kalmomin da muka sha faɗa ce wata jama'a da sunan ahalis sunna wanda suke bin alƙur'ani da sunna waɗanda suka sama kansu suna wahabiya wannan jama'ar babu ita an taɓa yin ta a tarihi amma wata jama'a ce filka ce ta ibadiyya amma ba muhammad dan abdullahi ake nufi da ita ba na biyu a muna maimaita ma yan umma yan dariƙo maganar da aka ce muhammadu Gali ya faɗawa shehu tijjani ya faɗawa ya ce a yi ku zabo alaika aka ce eh, ya ce to duk abin da aka ce na faɗa fa zinuhu bi mizanin shari auna shi da ma'auni na shari'a eh yace abin da daidai ku dauka wanda ya saba ku aji da haka da mutanen mu da ku ku hankali wayanda kuke cewa shehu tijjani ya ce ba shi ya rubuta a littafinsa wasu ne suka zo suka ce ya ce wallahi shi shehu tijjani ko a gaban Allah ya fita duk wanda ya zo ya faɗi wata magana wacce ta saba wa littafin Allah da sunnar manzan Allah suka je lahira yi aiki da ita wallahi ba ruwan shehu tijjani kwalakka zai ci a gaban Allah ya ce ai shi ya faɗa maka ya ce dama duk maganar da aka ce ya faɗa to ka auna ta da ma'aunin alkur'ani da sunna amma wa ka kafa ku in ya daidai ka raka in ya saba ka aji ka aji kamar yadda ragowar ayyuma suka yi abu na hudu maganan munazara da za a yi ranar lahadi an faɗa min cewa wasu na nan suna ta furfaganda akwai wanda ya ce ma ana nema na ruwa a jallo irin kamar yadda ka san an zo kofar gida na an hula lasifi ka ana neman in fito na kasa fitowa wadaka mu ba za mu yi wani baki ba mu dai roƙon da muke ma Allah Allah ka sa sunnar annabi ta dau girma Allah kuma ka kaskanta bid'a duk wanda manufarsa ya kara gaskiya to Allah ka taimake shi wanda manufarsa ya kara abin da ba gaskiya ba to Allah ka sa ya wulakanta idan mutane wannan mun shine addu'ar da zamu yi kawai rago bayanai kuma mutane sai su jira wanda suka ce ba mu da karatu ba mu iya jan baki ba da tattafan mu ma ba mu gane su ba ballanta na waje mu gane na wasu sai su jira ranar da za su nuna mutane cewa sun yi karatu mu ne ba mu yi karatu ba wanda suke biye da mu kamar yadda na ce a halkar baya wanda ya saurare ta da Allah ya yi ƙoƙari ya saurari halkar da zan yanzu Maganin shekul islam abin tamiya da na kawo wacce ake kafa hujja da ita cewa ibn al-qayyim ya faɗa cewa inna fid dunya jannatan kufa subhana man asada ibadahu har zuwa ƙarshe sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna wa bayansa ainihin wato aljannarsa yana nufin ibn taymiya fa subhana man ashada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi da haka zamu ga cewa ibn taymiyan a baya da kansa ya faɗawa wa ibnu qayyim din ya ce ana jannati wa bustani fi sadari to wannan aljannat da ya faɗa yace a sa akwai ita ce ibnu qayyim din yace fa subhana man ashada ibadahu jannatahu kaga bustani din da ya faɗa da aljanna ba yana nufin waccan aljanna ta lahira ba shi kuma wancan dan ciwaci da ya tashi fassara bi akai a wannan littafin a babun amana ta ilimi ya kamata da ya tashi ya kawo duka maganganun ne domin ya san in ya kawo magana ta farko ya ce aljannar arifai ake nufi sanin Allah da ya tafi gaba ya karanta maganar da ta zo gaba akwai inda an kace in ka ga shehu tijjani ha hawa bakwai ma daga nan wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga har mutum bakwai cikin aljanna ne da sharaɗin in wannan ya ga wannan ya ce to kai ma na ganka sannan sai muka ce abin da ke nuna haka gashi kuna yi a aikace jiya mun ba da misali wannan da ya shigo ƙasar nan yake faɗa yake cewa shehu tijjani wanda aka nuna shi aka ce jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari jama'a ne Allah su ji mu kulla karatun mu aiki da kuma waƙi bari mu ji ka taba samun ahalin sunna ya nuna wani a duniya ya ce masa wanda ya shi dan aljanna ne ko da wasa ka taba samu dan me dan ba karanta mu bace bari ka ji abinda shi wannan yake faɗa wannan

da ya zo nan yanzu ba mu sani ba ko shi ma maganan ɗebe zunuban wannan ba an nuna shi an ce jikan shehu tijjani ne tsakaninsa da shehu tijjani mutum biyar ne ba mu sani ba cikin abin da in mun faɗa shi wannan farin da ya zo suke cewa irin 'yan tasha ne shi wannan farin da ya zo daga maroko shi ma ɗan tashan ne na yanzu duk tsofaffin da aka tara a nan wajen don bidiyo na yana nan akan shafin da mai bayanin da duk tsofaffin da suka cika wajen da 'yan agaji da komi duk 'yan tasha ne saboda ko wanda suke wasa da hankalin mutane an yi bayani zai ce awai wajen masu irin wannan bayanan 'yan tasha ne to kakan ka ce a cikin jikokin manzan Allah akwai ɗan tasha wannan ko matsalar ka ne don ko kuka nuna shi kuka ce jikan ma'aiki ne da yanzu maganin cewa an wa mutanen zunubansu ya zo nan wannan shi ma kana so ka ce mana yana da alaƙa da duniya ne ko lahira bari mu je gaba mu ci gaba da jin manzon Allah ya musu alkawari duk wanda ya gan su ranar litinin da ranar alhamis annabi ya gani shin wannan maganar da shi wannan yanzu aka zo aka nuna shi aka ce annabi ya musu alkawari shin ba ga ta ba a rubuce a wannan littafin a shafi na arba'in da hudu da shida ba ga ta ba a rubuce to duk abin da mutane suka yi a aikace ka zo ka gan shi a rubuce ka ga gashi practical sannan gashi mai theory sannan wani ya zai rena hankalin mutane ya ce kuma ba haka ake bi ba gashi ba sun yi shi practical ba a aikace gashi kuma theory a rubuce sau ne zai ce ai ba haka ake nufi ba saboda shi Allah ya ba shi iya bayani dan mai bayani yana so wasa da hankalin mutane bari mu ci gaba da nisa yaya kuke ganin gidan da aka yi awa ɗaya ko awa biyu da ke samu aljanna da shi ne tafi neman kuɗi waje kuma ta yana da hafi da aka dole ma Allah wannan shirin su ne wanda za a je Maroko a kashe sama da dubu da biyar a biyar su da gobe da komai yau ga shi ya zo gidan Me yasa ta zo kusa sunansa Sharif Muhammad محمد البشير بين الخليفة شريف محمد بين الخليفة شريف محمود بين الخليفة شريف محمد البشير بين الخليفة شريف سيد محمد الحديد نمو له مشاك أحمد tsakanin da shan shi jami'in mutum biyar ne daga kansa zuwa manzan Allah mutum da shi da bai ne da manzan Allah a ranar da jirin tsakaninsa da shehu tijjana mutum biyar daga kansa zuwa annabi mutum talatin da ɗaya ne shi mai bayani a gaban waɗannan dattijan yana cewa yanzu ga manzan Allah a gaban ƙuranin litinin Don ɗan renin hankali ai shi yasa ya kasa buɗe littafin ya karanta yi kawai ya ce ai shewa teku ye ye ya ce ai aljanna ta arife ake sani sai shi duka kawai sai wuce ta gudu sai ki karanta so da ina kira zuwa ga 'yan uwanmu 'yan ɗariƙu kakku bari wasu su tafiya maku wasa da hankali waɗannan na ce ai ba ni na karanto baitin ba kasad ne na sa na malaman ɗariƙa ya ce rafaƙa nemin kaular al'aminu sai ce shi wannan aminin da ya rako shehu ibrahim manzan allah ne ya wa'an shehu ibrahim rakiya sai na maimaita abin da ya faɗa da ya tashi sai bai cewa malaman ɗariƙar jahili ba shi da ya faɗa baitin na maimaita sai ni ya ce ni ne jahilin kaga babu adalci a ciki eh in yanzu aka rubuta wannan littafin yadda abu yake ni na na karanta shi yanzu in kuskure ne ko jahilci ne ya kamata a tuhuma ko mai littafin shi yasa na wannan littafin alhadiyatul hadiya din nan gashi abinda ya kamata ku tunda kuna da malami. yanzu a nan wajen da komin kasan nan duk kwaso min littattafai akwai sababbin littattafai da komin sunan a an ga ko wannan aje shi ban da shi wannan ma aje shi ban da shi wannan ma ban da shi amma wannan kunga sunansa al fitar sihi tasihi a al likita, a likita. wanda ya rubuta wannan littafin Sheikh Sharif Salani shi rubuta littafin nan Allah ya tsare shi Allah ya saka masa da alheri wannan shi ma shi ne mujalladi uku ne sannan sai siratul rasulil a'azam sallallahu alaihi wa sallama da ya rubuta mujalladi uku ne sannan sai wannan littafin al almunjiya al-munjiya yawm al-qiyama kaga littafin nan Sannan akwai wannan littafin haqiqatu ahli sunna wal jamaa wa makanatu ahli tazkiya wannan shi ya rubuta wannan littafin Sannan akwai wannan littafin at-takfir wanda shi shek sarin sadi shi rubuta wannan littafin sana akwai wannan littafin alfasilu bain alhaqi wal batil kaga littafin nan sannan akwai wannan littafin a akwai wannan littafin manahilul itikan manahilul itikan manahilul itikan ila tahqiqi maqasid al-ihsan kaga littafin nan yanzu tunda kuna da malamai wannan kaɗan ne daga cikin littattafan shi insha Allah a mun su a ƙasa kaɗan ne daga cikin littattafansa tunda kuna da malamai wanda har suke iya irin wannan rubuce-rubucen ta ai kamata yi ni da na ɗauko littafin nan ina karatu ba falaji na ba ne kamata yi su ɗauki wannan littafin na take jinin hilali wannan aje shi duk inda suka ci ya ci suka ci ya faɗi magana sai su to jinin hilali ƙarya yake akwai ma wani littafin a ƙasa akwai ma wasu ragu amma ƙyale sai ya isa haka sai sai to ƙarya yake maganar da ta ƙi jinin hilali ya faɗa ya ce akwai babu ko akwai ta amma shi ne bai fahimta ba ga yadda ta ni mai laifi na kawai bakin fa nake jafa in fassara In da kalmar tafa ƙarfi na in haɗa da ƙunƙunai da motsa baki a wuce haka shi ke fa.

in suna gari ƙarya ne musifa ta shigo gari eh, wannan shi ne to kaga wani ya zo ya wasa da hankalin mutane ya ce ba haka ake nufi ba kaga abin akwai renin wayo a ciki kwaran gasken gaske to sannan ga wannan shi kuma da ya ce hoton in ya su kawai ma in ka gani ɗan aljanna ne to bari mu ji inda Allah ya samu dan adam ya saka a wuta ko kuma Allah na yin hakan ni ba ina da ni amma kai ma na shawara na dauki kwana dai din how many months ya dauki kaman 6 months wata shida wata shida 6 months 6 months so ya dauka ce fida'u wanda ya taba ganin hoto na kawai ya ji daɗi dan aljanna ne sai ta ko wani banki da kuke ji shi bayan yana cewa wa man yuhibbu ni wa to wannan baitin ne da shi wannan dan ciwatuwan ya kawo ya yi masa fassara ta dabara da wayo ya daga littafi ya karanta a yi jujjuka ya wuce da gudu ne fa baitin fa da ya ja ban san yadda za a yi bone rena hankalinku a yi abu gashi ciwuri a rubuce ga wasu na yin shi a practical na wani zai ce ai ba haka ake nufi ba ga ma yadda ake nufi bai kamata ba to yanzu mun ji shi shehu ibrahim cewa yi wa manyan yuhibbuni wa manyan rani sai ce fi jannatul kulli a aljannar dawwama da aljanna an yi idafata zuwa ga alkuldi ina so a kawo min a ina ne aka taɓa amfani da kalmar aljanna aka idafar ta zuwa ga alkuludi ba aljannan lahira ake nufi ba wannan ina buƙatar haka a shawahidu na larabci wanda ake karɓa ingantattu ba na baya-bayan nan ba akhiruna don kun san larabci shi'ir duk wanda ya zo kafin zuwan musulunci ba sa malaman luga ba sa yi kibari da shi dan yana da almuzuhir a cikin nan na limamu suwidi ita kanta lugar ya faɗa cewa akwai shas akwai munkara akwai dafifiya akwai mu'udal duka mun sani a ilimin luga daga ita kanta lugar ba kowace ya ce karɓa ba akwai luga ce ta larabci akwai ta amma da ifi ce bata inganta ba yadda kaga hadisi bai inganta ba luga ce yanzu bari mu tafi matsala ta gaba wannan kalma ta aljanna da ibn al-qayyim yayi amfani da ita anan shin a qur'ani ma ana iya yin amfani da kalman aljanna ya bada waccan aljanna ta lahira sannan a daidai lokaci ana iya yin amfani da kalman aljanna ya bayar da kuma wannan aljanna ta duniya ya eh, ana iya yi amma tambayar da ne a ina ne a ƙur'ani ko a hadisi aka amfani da jannatul khuldi ba ta lahira ake nufi ba duk inda aka yi amfani da darul kulli ta wancan gidan na lahira ake nufi duk inda aka yi amfani da shi shi kuma shi bayan da ya tashi cewa wa man yuhibbu ni wa man yarani cewa fi jannatil kulli yana cikin aljannar dawwama mu koma cikin alqur'ani zamu ga Allah madaukakin sarki yana faɗa mana a suratul kafi lokacin da ya ce wala innan ladhina amanu wa amilus salihati inna la wa ajara man hasana amara sai ya ce yace ulaika janna ta adnin jiri kaga wayannan suna da aljanna ta zama asalin adana shi shine istaqarra ya tabbata min ta tahtihim yi anharu fi hamin min asawir min zahabin na siya ويلبسون ثيابا خضرا من wa istabara'in muttaki'ina fiha alal ara'ik yace ni'mas sawabu wa hasanat murtafaqa kaga wannan duk ittifaqin malaman duniya aljanna ta lahira Allah ke magana yana gamawa sai yace wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn kaga ba waccan aljannar da Allah ya gama magana a baya ba ita yake magana ba min a'nabin wa fafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a sai ce kiltar jannatai ne a ta uku laha wa lam tazlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma wa kana lahu samarun fa qala li wa huwa yuhawiru ana aktsaru min malan wa a'azzu nafara sai ce wa dakala jannatahu وهو ظالم لنفسه da ما da أن abada. هذه أبدا za ka شيء wa da kala jannata kuma huwa zalimun idan ka aljanna ce ta lahira kalla wa albu kalla walaula idda kalta jannataka lokacin da abokin ki ba shawara dan mai lokacin da zaka shiga gonarka kulta ma sha Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walala fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursala alaiha uzbanan min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalqa kuma wannan da Allah ya kira ta aljanna dan ka gane gona ce Allah ya lalata ta dan ya ce fa asbaha yuqallibu kaffai alama anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira irin wannan in ka a qur'ani zaka ga akwai Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadrin fa asqayna fa asqayna fa asqanna fa asqanna fil ardi wa inna ala zahabin bihi laqadiru sai yace fa an ana lakum bihi jannatin min nakhil kaga wannan gonakin da kuke amfani da su ne Allah ya kira su yace jannatin min nakhil wa a'nabin lakum fiha fawakihu kasiratun wa minha ta'kulun sannan haka lokacin da kafirai suka ce wa annabi ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nazira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun kaga gona suke nufi ya akulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masuna Allah yace unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu la yastati'una sabila sayti tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khayran min zalika ce jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka duk da tajirimin an anharu amma ba waccan aljannar ta lahira Allah ke magana ba sannan haka za mu ga fir'auna da Allah ya yi magana a kansa ya ce fa'arsala fir'aunu fil mada'ina hashiri inna haƙula ila shirzimatun ƙalilu lokacin da ya tura ya ce a tura a taro masa sojoji wace wa inna lana da za'izuna ya ce wai annabu musa mutanen minority ɗan kaɗan ya za a ce mana wa inna la jami'un hadirun Allah yake ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun kaga sai muka fitar da su abinda fir'auna yake ciki na ni'imar mulki Allah sai ya kira shi yace masa me yace masa aljanna wa kunuzin wa maqamin karim da taskoki na dukiya sai yace kadalika wa awrasnaha bani isra'il sannan haka za mu ga Allah madaukakin sarki ya tsara fada ya ce kaddabat samudin al mursalina قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سيتي أتتركون فيما هاهنا آمنين سيتي في جنات وأيون في جنات وأيون وزروع ونخل طنها حديم وتنهتون من الجبال بيوتا فارهين كاغا الجنة باوتا تلاهرة وآآ Abin da Allah ya musu na ni'ima Allah ya ce musu fi jannatin wa sannan haka zamu ga Allah ya ce mana wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan sai ce fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid haka gonakin da muke nomawa gabaki ɗayansu wanda muke samun abinci Allah ya ce musu jannatin wa habbal hasid sannan ya ce wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habbatan faminhu wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun sai ce waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-uyun kaga wannan a cikin suratu yasin sai Allah ya ce li ya'kulu min samari min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun ana maganan abinda kuka je kuka aiki na gona ne sai Allah ya kira ta yace mata aljanna sannan haka kara magana akan fir'auna da mutanen shi sai ce kam ko min jannatin wa nawa ne suka bar aljanna a nan duniya me yake nufi fadarsa ta mulki Kamtar komin jannatin wa wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fatihin sai ce kazalika aw awrasnaha qauman akharin to shi yasa zamu ga a gurare a Qur'ani da Allah yake ce mana wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtiga'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim sai ce kamasalil jannatin nan da ya cika masal jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dha'ifain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir gona ce Allah ke buga misali da ita har yace ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun dhafa fa asabaha isarun fihi narun fahtarakat kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum kaga aljanna ba waccan ta lahira ba gona ce Allah ya dauko yake buga misali da ita yace mata aljanna shine abin da kafirai suka faɗa a cikin suratu ya suratu a Isra'i cewa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al ard yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tabgira ba waccan aljanna ta lahira suke mai magana ba to shine za mu ga abin da mu kan Allah ke faɗa mana ya ce rusulis sama'a alaikum mijrara wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kaga da yace zai karfafe mu wa yaj'al lakum jannatin kaga ba ya sanya aljannoninku a nan duniya ba a'a gonakin ku ya ji anhara wannan shine da aka damu ga haka Allah ya ƙara tafiya ya ce laƙar kane ne saba'in fi masalihim aya abin mamaki ya tabbata gare ku ga mutanen garin saba'i sai ce jannata ni an yaminin wa shimali kaga aljanna ba za ka ce aljanna guda biyu ba a'a gonaki ne dai a damar garin dai a hagun garin Allah ya ce masa kulomin min rizqi rabbikum washkuru sai ce baldatun tayyiba wa rabbun ghafur sai ce fa fa arsalna alaihim sailal armi wa baddalnahum bi jannatayhim ne. sai muka masanya musu da wa'incan gonakin da wasu gonaki sai aka amfani da lafazin aljanna to shi yasa zamu ga a cikin suratul qalam ko nun haka Allah ya ce wa wasu mutane inna ce wa mutanen maka inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idan aqsamu yasrimunha muslimin to aljanna aljanna a ƙur'ani in an faɗi ta siyaƙi ne ke nuna mai ake nufi amma akwai lafazin da idan ka ɗaukai amfani da shi ba zai taɓa ɗaukar wata ma'ana ba sai wannan ma'ana yana daga ciki shi ne a amfani da lafazin aljanna sannan a kawo alkulu da a dafa a dingina masa kamar yadda ba a kiran gidan duniya a ce masa darul kuldi za kuma a kira wata aljanna a duniya ba a ce mata jannatul kuldi don kuwa ya san darar duniya ba darar kuldi ba ne kamar yadda babu wata aljanna a duniya sunanta jannatul kuldi to shi shi ibrahim din kaji sai ce wa man yuhibbu ni wa man yarani fi jannatul kuldi ina kalubalantar ku ku kawo min kuma qur'ani da hadisan annabi inda aka yi amfani da lafazin aljanna aka kawo alkuldi da raba mata ya zamanto irin wannan idafa kuma ba irin waccan aljanna ta lahira ake nufi ba ku kawo ku kawo wannan shine tambayar da zamu kaga idan ibn al-qayyim ya ce inna fid dunya jannatan man lam yadkhulaha ta qur'ani ma ya faɗi cewa akwai wata aljanna wacce ba waccan aljanna ba amma ya faɗa ya faɗi me yake nufi abin da yake nufi kamar yadda Allah a wa'annan ayoyin da ya faɗa ya faɗi ne yake nufi amma shi yanzu wannan farin da ya taho daga maroko aka nuna shi aka ce ma wanda ya gan shi yau a ranar Alhamis ya ga Annabi Muhammad ana cewa mutane ga Annabi a gaba aka ce duk wanda ya gan shi ɗan aljanna ne ana nufin wata aljanna ta duniya abinda mutanen da ke wajen suka samarin su kenan ko ko aljannar da sun mutu su je su shiga ita suke nufi ita suke nufi ta ana nuna min a lokaci yana harara zan rufe da abubuwa kamar haka abu na ƙarshe abubuwa ne biyu suna yawan kawo hujja da littafin uku da duriya ga shi nan na shekul islamu bin taimiyya cewa ibn taimiyya an faɗi wasu maganganu a kansa kun gani ibn taimiyya wannan littafin a gane ba fa shi ya rubuta shi ba ɗalibinsa ibn abdulhadi shi ya rubuta shi shi kuma ibn abdulhadi Kaman yadda kuka ji ibn taymiya a kurkuku ya mutu lokacin da ya mutu a kurkuku to har waɗanda suke gaba da shi sai da suka zo suke tausayin tausayinsa ganin cewa lallai an zalunce shi kuma ya karantar da ɗalibi da yawa har waɗanda ba su da fahimta irin tashi to da ya mutu sai ibn abdulhadi ya ce zai tara diyaban da aka yi ma ibn taymiya a littafin nan cikin wa'inda suka yabi ibn taymiya akwai wa'inda suke ahlus sunna ne tsantsa akwai wa'inda suke kuma dama suna da matsala ba ahlus sunna bane kuma suka yabi ibn taymiya sai ya tara sai wasu suka ɗauko suke hujja da shi yanzu ba nan mun karanta littafin ɗan fodiyo ba nan wajen cikin maganganun shi da ya ce a zuba wani abu a kabari ba kyau to ka je sakwata ka gani ana yi a kabarin shehu ko ba a yi shehu ya ce abu ba kyau sai ya mutu ya bar duniya sai wani abin a bayan shi Na yi matsalarsa bai da alaka da abin ko a gaban Allah magana ta ƙarshe cikin abin da 'yan uwa suka nemi a bayani shine maganan shaddin bas shi wannan zai zo ya burbur ya ruga da gudu ya dudduka wai ya ce wai bin bas wai lokacin da shehu in yasi ya fara zuwa rabidatul alamin islami wai dun ba sana yara yan kanana ma to zan lissafa za ku da shekarun da aka haifi shehu ibrahim in yasi da shekarun da aka haifi din ba an haifi shehu ibrahim in yasi hijira 1318 an haifi bin ba hijira 1330 idan ka lissafa za ka ga kusan kamar shekara goma sha biyu ya ba shi don Allah kana da shekara goma sha biyu aka haifi mutum ai kasan cewa ko da aka haife shi baka balaga ba girman da bimbas wa in ya sayi ma bimbas shehu tijjani ko da ya zo duniya lokacin shi kuma muhammadu dan abdulhab ya haife shi don yana da 'ya'yan da sun fi shi domin kaga in ya aure yana da shekara ashirin ko biyar, ko da shehu tijjani ya zo duniya lokacin Sheikh Muhammad bin Abdul yana da shekara 35 a duniya duk wanda ko ya baka shekara 35 a duniya ka san fi karfin ya zama yayanka sai babanka to shi wannan haka yazo ya ce wa ai to yanzu yanzu ya za a ya bashi shekara 12 a ce wai kuma ko da ya ji rabi'atul alamin islam wai lokacin wai wai mun ba sana yara yan kanana sannan ya je ya kawo wata kissa ta ƙarya wai an haɗu da shehu ibrahim yasi ibn bin an yi magana akan tawili duk malaman sunna sun ce tawili biyu ne akwai tawilin da yake mahmud akwai tawilin da yake mazmum malaman farko asali suna amfani da kalman tawili ne da ma'anan fassara ma shi yasa idan ka koma littafin a jami'ul bayan gashi nan gashi nan za ku ga abin da ya rubuta idan al-imam imamul mufassirina ibn jarir tabari ya rasu hijira uku. da goma an haife shi ɗari biyu da ashirin da hudu ga shi jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an akan wannan da haka idan ka ga ya ce wa zakara ahlut ta'wil masu tawili sun ambata ba yana nufin wannan ta'awilin na mutaakhiruna ba yana nufin masu fassara alqur'ani sun ce bin ba akwai ta'awili wanda yake mazmum akwai wanda yake mazmum maganan cewa ana nuna min lokaci yayi da aka a bari sai gobe sai in karasa gaban bimbas da cewa makaho ne ko gani ba yayi bai kamata ya fatawa ma za mu kawo masa makafi masu imani da karatu a zamanin annabi sannan mu buga masa misali a wannan zamanin ya akwai makafi da yawa na rantsi da Allah sun fi masu gani domin akwai dakta abdullahi dakta Abdullahi na gane yana nan dakta ne yanzu haka ya yi digiri na ɗaya na biyu na uku kuma lakcara ne a jami'a zuwa na ganin nan na tambaye shi na ce dakta ya ake kake yin karatu ne ya ce kowane irin karatu yanzu ibnu kasir wannan wannan al'imamu janiru tsabari eh gani na ce da aka ya ce ai kawai da ya riga ya saurari karatu shi kenan hajjar cewa yake in ka zo da ibnu kasir ko kurtubi ko duk wani karatu ka karanta ne shi kenan ya haddace kuma zai je ajiye wa ɗalibai lakta lafiya lau shi kenan sau da aka akwai marasa ganin da sun kuma su gani yanzu yawan sun baka sani baka sani da aka ba sai yana cikin waɗanda ba sa gani amma Allah ya ba su basira ba irin ta masu gani ba sau da aka sai gobe in mun zan ƙara bayani amma wannan karatu ka je ka yi wasu da ka zo ka ce wai bimba wai lokacin wai ko da in ya fara zuwa shehu in ya zai fara zuwa can wani yana yaro ɗan ƙarami ma irin matasan nan masu zafin kai to kwata-kwata shekara goma sha biyu ya girme shi da shi ko da bin ya zo duniya in ya su ko balaga bai ba shi ma Allah ya ji kansa da Allah ya ji kansa Allah ya musu rahama da ka za mu tsaya nan sai gobe za mu ci gaba yan uwa ai hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh